Tambaya ta sha hudu, ya halayyarsa take kafin a fara yi masa wahayi, kuma yaushe ne wahayi ya sauka gare shi a karan farko? Amsa, ya kasance yana bauta wa Allah a kogon Hira, kuma yana yin guziri saboda hakan, kuma wahayi ya sauka a gare shi, alhali yana kogon Hira yana bauta wa Allah.